masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha ta mai albarka wato shaidan mu tv sunana zainab abdullahi insha allah yau za mu yi magana ne akan sayyida fatima salamullahi alaiha wato sayyada ma'asuma yar imam musa bin jafar ita dai wannan babban baiwar allah an haife ta ne a ɗaya ga watan zulƙada shekara sha uku bayan hijira sannan ta yi wa Fati ne a goma ga watan rabi'u sani shekara 201 bayan hijira sannan asalin sunanta shine fatima amma ana mata laƙabi da ma'asuma ana kuma mata laƙabi da fadimatul kubra sannan ta kasance kanwace ga imam rida alaihi salam sunan mahaifinta imam musa bin jafar sannan sunan mahaifiyarta sayyada najma sayyada ma'asuma ta kasance tana da tarin karamomi ko kuma ni'imomi da suka kasance a gare ta sannan hadisai da dama sun yi magana a kan darajojinta an karɓo hadisi daga imam jawad alaihi salam yana cewa haƙiƙa duk wanda ya ziyarci gwaggona a kum to aljanna ta wajabta a gare shi haka zalika an karɓo wani hadisi daga imam rida alaihi salam yana cewa lallai ya sa'ada muna da harami a wurinku sai sa'ada ta ce na fanshe ka da raina sayyida ma'asuma 'yar musa sai ya ce mata na'am hakika duk wanda ya ziyarce ta yana sanin haƙƙinta wato matsayinta kenan aljanna ta tabbata a gare shi har wala yau an karɓo daga imam jafar alaihi salam yana cewa ku saurara lallai garin ƙum haramina ne kuma haramin 'ya'yana ne a bayana akwai wata mace wata za ta gangaro zuwa gare ta sunanta fatima yar musa dukkanin 'yan shi'arta za su samu cetonta a ranar alkiyama sai dama asuma kenan ya ga imam musa bin jafar hakika ta kasance managarciyar baiwar allah kuma sannan akwai abubuwa da dama wanda suka shafe ta idan har mutum yana so ko kuma yana da bukata wanda yake da shi wanda yake so Allah ta'ala ya biya mai cikin gaggawa to insha Allah da yayi tawassali da sai ya dama asuma nan take zai ga ijaba mujarrabi ne insha Allah sannan ga masu son sanin hakikanin wace ce ita za su iya bincikawa domin sanin wace ce ita da kuma sauran tarihi wanda suka shafi rayuwarta iya abin da nake tafe da shi kenan a daidai wannan lokaci ku kasance tare da ni wani lokacin domin jin me nake tafe da shi sannan kar ku manta ku danna ƙararrawar sanarwa shi zai ba ku damar kasancewa tare da mu a koda yaushe assalamu alaikum wa rahmatullah